na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baban Lahafis da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Asabar 12 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce zai yi magana da takwaran aikinsa na rasha sarje lavrov a yau asabar game da abin da ake gani kamar rasha za ta mamaye ukraine jiya juma'a kasar birtaniya ta bi sahun amurka na yin kira ga dukkan 'yan kasashen waje da suke daga ukraine yayin da har yanzu akwai hanyoyin kasuwanci da yin hakan jiya juma'a mataimakiyar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga mutanen habasha da su tsagaita wuta su maido da yarda tsakanin su sannan su fara daukan matakan sulhu. To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummomin wasu sassan jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da jaddada yin kira akan a kai musu dauki ta fannin tsaro. To ko mai mahukuntan yankin ke cewa game da wannan batu? Jami'an tsaro mu suna bakin iya kokarin su suna sintiri dare da rana amma mutanen suna da yawa kuma ka san mugun karin hali gare su in sun ka to wani karin suna cewa an kun tura mana sojoji sai su har da zagi shugaban karamar hukumar dange shuni kenan za ku ji karin bayani nan gaba muna kuma tafi da rahoto akan martanin da kwararru a fannin shari'a a najeriya suka mayar game da matakin da majalisar dattawa ta dauka na kafa wasu cibiyoyin horar da lauyoyi a kasar bayan haka za ku ji cewa Hukumomin jamhuriyar Nijar sun cafke wasu ma'aikatan kamfanin dakon ma'adinan ƙarƙashin ƙasa na CNTPS bisa zargin yin sama da faɗi da miliyan dubu hudu na sefa na kamfanin. Kamar yadda muka saba a kowace rana Asabar, yau ma muna nan tafa da shirin a dawo lafiya. Wanda baba ya ko ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai yi magana da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov a yau Asabar game da abin da ake gani kamar Rasha za ta mamaye Ukraine. Blinken wanda ke magana a taron manema labarai a Fiji ya ce idan shugaban Rasha Vladimir Putin ya yanke shawarar daukan matakin soja akan Ukraine za mu gaggawar sanya takunkumin kare tattalin arziki mai tsanani. tare da haɗin gwiwar abokanan kawance da abokanan hudu a faɗin duniya wanda zai karfafa ukraine wajen kare kanta za mu karfafa abokanan ƙawancenmu na gabashi zan jaddada wannan haɗin kai da sakamako idan na yi magana da ministan harkokin wajen rasha a daren yau jami'an leken asirin amurka da ba a bayyana sunayensu ba sun shaida kamfanin dillancin labarai na associated press cewa washington a shirye take ta fice daga ofishin jakadancinta da ke kiev da nufin harin da ake sa ran rasha za ta iya kaiwa a kan ukraine labarin na ap ya ce ma'aikatar harkokin wajen amurka za ta sanar da shirye-shiryen yau asabar da zai buƙaci dukkan ma'aikatan ofishin jakadancin amurka da su fice daga ukraine saboda harin da ake sa ran za a kai jiya juma'a kasar birtaniya ta bi sahun amurka na yin kira ga dukkan 'yan kasashen waje da su fice daga ukraine yayin da har yanzu akwai hanyoyin kasuwanci da yin hakan ofishin harkokin wajen birtaniya ya sabunta shawararsa kim kaɗan bayan da ministan tsaron ƙasar ben wallace ya tashi daga moscow bayan tattaunawa da manyan jami'an fadar kremlin estonia ma ta yi kira ga 'yan ƙasar da fice daga ukraine cikin sauri saboda ƙara haɗarin ɗaukan matakin soja daga rasha kiraye-kirayen ficewar yana zuwa ne yayin da manyan jami'an amurka suka yi gargaɗin cewa rasha za ta iya mamaye ukraine a kowane lokaci kuma tana da isassun dakaru da ta jibge don yin hakan wakilin tarayyar turai a ukraine mati masikas ya bugaci ma'aikata da ba su da muhimmanci a ofishin jakadancinta a babban birnin kasar ukraine da su fice a daidai lokacin da ake ƙara samun tankiya da rasha labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ya juma'a mataimakiyar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga mutanen habasha da su tsagaita wuta su maido da yarda tsakaninsu sannan su fara ɗaukan matakan sulhu yayin da tashin hankali da ake yi a arewacin ƙasar ke ci gaba da haddasa wahalhalun gaske ga fararen hula. Amina Muhammad ta shaida manema labarai a harabar Majalisar Ɗinkin Duniya cewa a gani na babu yarda da juna a Habasha. Muna buƙatar samo hanyoyin da za mu tallafa ma ƙasar ɓangaren shugabanci da kuma mutane don su samu hanyar sake gina yarda tsakaninsu da kuma sake maido da zaman lafiya tsakanin jama'ar su. yanzu na dawo daga habasha muhammad ta ce ta samu fahimta daga dukkan shugabannin da ta gana da su a arewaci da kuma addis ababa da a yanzu an ƙara ƙoƙarin samun zaman lafiya ta ce tabbas muna wani wuri daban lokacin da nake can a wannan makon da kuma ƙarshen mako fiye da yadda muke a watanni biyu da suka gabata. To madalla kafin ku ji ƙarashin labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya wasu al'ummomi da suka fuskanci matsalolin rashin tsaro a baya na kokawa akan dawowar matsalar. Mazauna wasu sassan jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin kasar na ƙara jaddada yin kira da aka yi musu ɗauki ta fannin tsaro ganin yadda 'yan bindiga ke kai musu farmaki a 'yan kwanakin nan. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana daga Sokoto. wasu al'ummomi a arewacin najeriya na ci gaba da tsintar kansu cikin halin fargaba da tashin hankali saboda mahara suna ci gaba da kai musu hare-hare duk da yake mahukunta na kan kokarin shawo kan matsalolin a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin kasar al'ummomi da ke makwabtaka da jihar zamfara waɗanda suka fuskanci hare-haren ta'addanci a can baya lokacin da ake fafatawa da 'yan bindiga a jihar ta zamfara sun sake samun kansu cikin mawuyacin hali sanadiyar waiwayowar da matsalolin suka yi na hare-haren ta'addanci mahara sun kai farmaki a wani gari mai suna tafkin kaiwa cikin karamar mulkin dangishuni inda suka hallaka mutum daya suka kuma yi garkuwa da wasu kamar yadda mazauna yankin suka bayyana. Kudannin barayar sun shigo misalin ƙarfe ɗai. Ni ina cikin gida kwanci sai ga hasken hitila. Wani sabon na hito ne buɗe daki na hito. Ni kan da na gane barayi na sai na zagaya ni hita ni bakin daji. To zan sai sun ka buɗe dakunan sun ka je hito da mace guda sun ka taho sun ka jona sun ka taho da ƙanina sun ka biyo suna ne sai ya faɗi inda nake ce bai san inda nake ba. da mutum biyar sun ka ɗauka. Awa kwanda ya sayi ne na shidda shi na wanga wanda sun ka halibi. Yana ce min mai unguwar yankin ya ce suna cikin tashin hankali sanadiyar hare-haren da 'yan bindiga ke ke musu a kwanan nan. Sunana Muhammadu Dan Isa, ya hakimin garin da takan kaiwa a da daddare dai misalin karfe ɗaya da ɗan wani abu sun ka shigo ta shi ko da Allah wa ƙarin kwana sai ya hito na hito ya sai sun ka harbe shi sannan an ka tai da mutum biyar mutum biyar ɗin ga akwai biyu mata uku maza to gaskiya har yanzu dai babu wata magana. Shugaban karamar ko mulkin ta dange shuni Umar Buda gidan gara ya ce suna neman ɗauki domin matsalolin suna ci gaba da ɗaiɗaita yankunan nasu. Bayan wannan suka sake dawowa wani ƙauye da aka cewa rakom ne cikin wababi district suka ɗauki mutanen mu wajen su goma sha hudu suka tai da su. Ka abubuwan ne babu daɗi wallahi mutanen nan gaskiya suna da yawa kuma suna na yanzu cikin dajin nan tsakanin mu da Zamfara state. Abubuwan wallahi jami'an tsaron mu suna bakin iya kokarin su suna sintiri dare da rana amma mutanen suna da yawa kuma kasan mugun karin hali gare su in sun kato wani karin suna cewa an kun tura mana sojoji sai su har da zagi a nata haujin rundunar 'yan sandan najeriya goyon baya ta nema daga jama'a a kokarin da take yi na kare rayukan jama'a kamar yadda kakakinta a sokoto asp sanusi abubakar ya faɗa. wato yanzu sha'anin tsaro ba abu ne wanda za a bama jami'an tsaro kaɗai ba sha'anin tsaro sha'ani ne na kowa da kowa so dole mu tattaru mu haɗa kanmu a taimaka ma jami'an tsaro saboda su kaɗai ba su iyawa akwai wasu bayanai muhimmai da kuma taimako wanda jami'in tsaro yana da buƙatar shiga mutanen ƙasa sosai sun ba da tasu gudunmawar sannan za a taru a tsira tare maharadai na ci gaba da haddabar jama'ar yankuna daban-daban duk da yake mahukunta na kokari ganin cewa an shawo kan matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya madalla a gaida muhammad nasir da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniyar Hukumomin Taliban a Afghanistan jiya Juma'a sun ce sun sako wasu 'yan jarida na kasashen waje da takwarorinsu na kasar a tabbakin su bayan mun tantance ko su waye. Wannan sarawar ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da babban kwamishinan harkokin 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da tsare 'yan jaridan a Kabul babban birnin kasar. Yana mai cewa suna aiki ne ma hukumar ta agaji kuma ana kan kokarin sako su. muna farin cikin tabbatar da sakin 'yan jarida biyu a kabul da ke aiki ma hukumar unhcr da kuma 'yan kasar afghanistan da ke aiki tare da su a cewar wani sakon twitter da hukumar ta kula da 'yan gudun hijira ta wallafa da daren jiya juma'a muna godiya ga duk waɗanda suka nuna damuwa da ba da taimako muna ci gaba da jajircewa kan mutanen afghanistan shugaban lardin ontario a kasar canada premier doug ford ya ayyana dokar ta ɓaci jiya juma'a saboda zanga-zangar da direbobin motocin dakon kaya ke yi kan wajabtar ga kafin korona da aka yi a tsawon makonni biyu da suka gabata ɗaruruwan direbobin motocin dakon kaya sun yi cunkus a hanyoyi da ke kewayen gidan majalisar dokoki a ottawa babban birnin kasar a baya-bayan nan sun killace gadar ambasado bridge da ta hada kanada da amurka ford ya ce zai sa gwamnatin lardin ta yi zama a yau asabar saboda ta bakin sa ta bayyana baro-baro cewa direbobin motocin dakon kayan na karya doka saboda katse muhimman madafin ci gaba da suke yi ya ce hukuncin kin bin doka zai iya hadawa da tara da kuma zaman gidan yari. A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. A Najeriya ƙwararru a fannin shari'a sun mayar da martani a kan matakin da Majalisar Dattawa ta ɗauka na kafa cibiyoyin horar da lauyoyi guda shida a ƙasar. A yayin da wasu ke yabawa da yin hakan, wasu na cewa siyasa ce kawai. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Amincewa da sabbin cibiyoyi ya biyo bayan wani rahoto ne da ma'aikatar shari'a, 'yancin dan adam da al'amuran shari'a ta kawo na bukatar gyara dokar ilimin shari'a ta shekara 2021. Kuma sanata mai wakiltar jihar Kogi ta yamma Smart Adeyemi ne ya dauki nauyin kudirin Kafin wannan lokaci dai, kasar tana da cibiyoyin horar da lauyoyi guda bakwai. Idan aka kara shida za su zama ana da goma sha uku kenan banda birnin tarayya. Ga sanata mai wakiltar nasara wata yamma Abdullahi Adamu wanda shi kanshi lauya ne ya yi na'am da wannan mataki da majalisa ta ɗauka idan an yi la'akari da dubban ɗaliban lauyoyi da suke kammala karatun jami'o'i. Kafin su fara zuwa kotu dole koya musu yadda ake shigar da kara yadda ake bin kadin wanda duk kawo magana gare su da irin ka'idodi wanda dole lauya sani kafin a ce an shi biya fisa lahi yana da kyau domin lokacin na yi law school muna da 'yan makaranta ɗalibai kusan dubu biyu da yan kai a shekara guda sai a raba makashi biyu wasu na zuwa da safe wasu na zuwa da yamma saboda wurin ya kaɗan saboda wurin ya kaɗan to shi na wurin kakkafa wa'annan rassa sashe daban-daban na wannan jamhuriyar na Najeriya. Shi kuwa barista Dr. Mai Nasara Ibrahim Umar yana mai ra'ayin matakin zai iya ƙara ƙarfafa fannin shari'a amma da sauran rana a kaba. Ban tsammanin wannan kawai zai iya gyara mana lamura ba akwai abubuwa da suke buƙatar gyara a harkokin lauya na ɗaya a ƙoƙari lauya a sa mashi ilimi wanda yake ilimin nan daidai da tarihinmu daidai da al'adunmu daidai da zamantakewanmu, daidai da muradunmu daidai da kuma yadda tsarinmu na al'adunmu da komi da komi yadda muke suke saboda haka tsari ne ya kamata gaba ɗaya tsarin shari'ar mu ne gaba ɗaya ya kamata a canza to sai dai ga mai nazari a al'amuran yau da kullum abubakar aliyu umar yana ganin majalisa ta bar jaki ne tana dukan taiki ana maganan fama da matsalan tsaro sai kirkiro cibiyoyi bayan ga matsalan tsaro da ake fama da su a makarantu na ƙasa ba a ciwo kan wannan ba ana kirkire-kirkire to wannan ba wani abu bane kawai wanda ya wuce suna kirkirowa ko suna ba kansu dama na yadda za a yi su samu kuɗi a yi wadaka da kuɗin gwamnati. Majalisar ta shawarci gwamnatin tarayya da ta ba da fifiko wajen samar da isassun kayayyakin da za a yi amfani da su a cibiyoyin horar da lauyoyin domin inganta aikin doka a faɗin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun cafke wasu ma'aikatan kamfanin dakon ma'adanan ƙarƙashin ƙasa na CNTPS sakamakon zargin handama sama da miliyan dubu hudu na sefa daga cikin kudaden gudanar da wannan kamfani mallakar gwamnatin ƙasar. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. kamfanin na cntps da ke da mazauni a tawa na da alhakin kula da dakon albarkatun karkashin kasar nijar daga cikin gida zuwa tashoshin jiragen ruwa don fitar da su kasuwannin duniya sai dai bayanai sun yi nuni da cewa kamfanin ya kama hanyar durkushewa sakamakon rashin kudaden gudanarwa mafarin gudanar da binciken da ya gano wasu manyan jami'ai da ake zargi da handame dubban miliyon sefa waɗanda tuni aka garkame su a gidan yari mai shari'a dauda adam shine mataimakin babban alkali mai shigar da kara a babbar kotun birnin yamai a cikin watanni da suka shude shugaban kasa ya ba hukuma da take kula da bincike wadda ake cewa inspection administrative ya ba ta umarni ta bincike a cntps kamfani national de transport de produits stratégiques bayan inspection ta yi da aikin ta tayo rapport rapport kin da kawo an kai minister de la justice shi ko ministry de la justice ya ya turo a farkin farke saboda a yi bincike procurer ya tura da d'enquête wajen feji cikin binciken da ta yi ta ga an yi wasa da kudin sosai kudin da sun kai wajen miliyar hudu eh, da miliyar dari uku da tamanin da uku da jika dari biyu da arba'in da daya kuma an kawo mutum biyar nan an gurfanar da su gaban prokirar shi kuma prokirar eh, ya yi sezirki da sarki da bincike wanda yake yanzu yana can yana binciken ba za a cewa Eh, kuma mutanen da duka da aka aka gurfanar da su gaban shi an kai su gidan kaso kamun a bincike ya kisan matasan nan uku na garin tera a yayin zanga-zangar 27 ga watan nuwamban 2021 lokacin da suke kokarin hana sojan faransa ratsa garin akan hanyar su ta zuwa mali da batun kilogram 122 na zinare da suka yi batan dabo a ranar 29 ga watan janairun da ya gabata a jihar agades na daga cikin batutuwan da hukumomin shari'a ke bin diddigin su a yanzu haka bisa zancen zinare da tabbace ana nan ana bincike fara kwara hasa ita ma a sarkin tirakin tribunal militar ana bincike kuma tribunal kin eh, tera ma ana nan ana bincike bisa wannan abu al'ajabi da ya samu a tera yanzu dai yan kasa sun zuba ido domin ganin yadda za ta kaya a game da wannan ikirari saboda yadda a can baya rashin hukunta waɗanda aka samu da laifi kan yi wuya yayin da wani zubin batun kan yi shashatau saboda dalilan da ake dangantawa da siyasa wanda kuma ke janyo tayar da jijiyoyin wuya daga wajen kungiyoyin fafutuka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sulaiman mana barma da wannan rahoton. Masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirya dawo lafiya zai duba batun tayoyin motoci ne da hukumomi suka alakanta shi da yawan hatsarin motoci a ghana a cewar hukumar kula da kai komun ababen hawa laman lafiya ta kasar ghana tayoyi marasa inganci na cikin manyan matsaloli da ke haddasa hatsara a kasar lamarin da ke janyo asarar rayuka masu ɗimbin yawa akan haka ne kuma muka nemi jin cikakken bayani game da wannan batun daga masu fashin taya wanda aka fi sani a ghana da vulcanizer da ba 'yan kasuwa masu sai da tayoyin mota wakilin hamza adam ya tattauna da wani mai faci ko kuma vulcanizer wanda ya bayyana sunansa kamar haka sunana alhaji dole special vulcanizer sababa janshi eh, gaskiya ne wani lokaci gwamnati ya yi batun hasarin mota da dama yana gwada kamar organizers muke create wannan asarin nan amma ka duba tayoyin da ke zuwan na yanzu nan kaga da akwai tayi wani bristol wani firestone wani hanku wani yokohama duka da tayoyi ne masu kyau da muke amfani da shi amma yanzu tayin china da ya zo nan bai jimawa bai dace da mun kasan mun gaba saboda ranan nan ba su ya su dafa tayin ne nuna misali orders nan ba su order tayu masu kyau shi yasa yawanci sun bi da kaman tayu na china nan bai da tsada shi yasa ba su ta amfani da wannan tayoyin nan shi yasa tayu masu kyau nan shi bristol da firestone nan shi yana da tsada ba su yasu sai shi yasa mai shi sin nan yana kaman tunda ya sai na china gashi 3 million ya yi mai amfani kaman bai kai shekara sai ya bata amma an kai ka samu tayi kamar wani bristol wani firestone yana kai ga shekara hudu shekara biyar kana amfani da shi amma musamman suna na rashin kudin nan ba kudi shi wangan nan na da tsada ce za ba su yese suke sai na china nan to na china nan da ke zuwan nan ba su ga muna mai kyau shi yasa ba wuyan kafan maybe iskan da da sa min nan ya fi karfin tayin nan shi ke kawo tayin ya fashe ko wani kaga kamar ya kumbura shi ke kawo asarin duk. Mu duba an kace gudun eh, sa iska cikin eh, tayoyin yakan iya sa tayin ya fashe ko na makamancin haka. Eh, na ga kaman kan tayoyin akan iya a rubuta adadin wato ma'aunin iskan da ya kamata a sa ma ainihin wannan tayi. Shin ne kuna duban wannan tukuna? Muna duba mu muna amfani da wannan abin gan da aka rubuta cikin tsayin nan wani an rubuta mai ka sa mai 65 she ka sa mai she kai ka sa mai 60 saboda yanzu nan ganmu nan ana rana she sa ranan nan kuma tsayin karfe ke ciki kuma aka yi rana karfin nan she ya nuna da kyau in ya nuna nan lokacin tsayin nan bai samun karfi shi za an ka sa mai iska nan ya wuce lamban nan ya yi tsayin ya fashe amma yawancin nan in ka sa mai shi ce o oh, oh, tahin nan kwanca na shi sa sami yayi over ni ban sawa amma wani ya sa ya wuce shi ke kawo hasarin nan. mu duba daga ainihin nan kasan Ghana eh, wasu irin tayoyi ne aka fi amfani da shi sosai. Nan da mun fi amfani da gudiya da firestone da bristol da hankook da denlog amma yanzu nan ba su iya sai yana da tsada. shi yasa yanzu suke sim na china nan na china nan sabo 3 miliyon amma da kuma home use nan su ma suna da kyau saboda yanzu home use nan ya yi tsada ba su iya sai kuma bai zuwa da yawa abin da ya kawo kamar shi yasa suke sin tayoyin china nan kenan eh, eh, kana ganin matsala na tayoyi da ake fuskanta wanda gwamnati ya bayyana cewa yana daga cikin abubuwan da ke janyo eh, hatsari akan hanyoyi na titunanmu akwai wani hanya da za a bi domin ganin an shawo kan wannan eh, matsala na wato tayoyi da suka gurbace eh, wannan duka da aikin yan mtt ne ya kamar su bari hankalin su ya je kan wannan mtt wato sashi hukuma yan sana da ke kulawa da harka ne na motoci da sauran ya ne su ya kamanci a ce su duba wannan aiki su yi don yanzu in mtt na sai kan hanya yana duban dai lances ne ya karbi kudi amma da ya kamanci ya duba tayin lori nan wani tayi ya kamanci lori nan ya yi amfani da shi wani tayi na nan ya ci bai da karfi kaga tayoyin da ake yin nan akoran nan kowane na da aikin da yake yi kasa akwai wanda ke share ruwa akwai wanda ke bi cikin sahara duk akorin kowane na da aikin shi yake yi shi yasa in akorin ya riga ya ci da bai ci a ce lore ya yi aiki da shi ba kafin ciyayi ihin shi yasa ya kamanci a bar hankali ya je kan wannan ababen nan don lori na tafiya in tayi ya fashe direba baka da wani ba baka yi ka taka break shi dai ka control siya kuma in ka control siya in wani inda ya kamanci mutum ne ko lori ne ko gida ne ka shiga mai kaga lokacin an kawo babban eh, matsala sosai amma wannan tayi da ba wani yana ba tayi bai da tsada ka sai lori 1 biliyon in ka sai tayi 5 eh, million in ka sa ma lorin ka ci amfani shi da wannan da ba komi ba ne. To a gaida Hamza Adam da bakon nashi a nan ne kuma za mu datsa aya har sai sabon mako idan allah ya kai mu mu ci gaba da kawo muku wannan hirar yanzu a madadin shi wakilin namu a birnin ku ba sai hamza adam da bakon nashi alhaji dole original vocalizer da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka musamman hailu haili da ya hada mana sautin shirin baba kuma makeri ne daga nan washington dc ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya a gaida baba Yakubu Makeri yanzu kuma bari mu muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau. ya ce a gaskiya dai abin akwai ɗaura kai matuƙa yadda a kullum 'yan bindiga ke ƙara yin ƙarfi a najeriya shin wai daga ina matsalar take ne rashin isassun jami'an tsaro ne ko kuma rashin ɗaukar matakin da ya dace ne a kan su allah ya kyauta amma kam gaskiya abin akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa a kai wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga bafa haruna bajoga na ƙungiyar arewa media writers ya ce awon gaba da mai jego da jariri da wasu mutane a kaduna a daren juma'a da 'yan bindiga suka yi abin firgitarwa ne idan aka yi la'akari da cewa su 'yan bindigar nan ba sa barin kowa a yayin farmakin su da suke yi nan da can wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce salam gidan rediyon amurka muna kira ga gwamnatin ƙasar ƙasarmu najeriya da ta yi ma allah ta gano masu hannu wajen shigowa da gurbataccen man fetur ganin yadda gurbataccen man ya kawo masu ababen hawa asara don bai kamata ba a ce an saki gurbataccen man fetur a cikin ƙasa al'umma na amfani da shi kuma a ce babu hukumomin da ke kula da kyan man muna fatan za a yi bincike na kwarai don magance wannan matsalar nan gaba Sakuwa daga yakubu mai manja funtuwa da umar baban yaya sabon gida da yakubu mai aski badaraka. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, ya Allah ka tausaya mana, ka yi mana maganin dukkanin waɗanda ke da hannu wajen kawo mana matsanancin matsalar man fetur a Najeriya. Sako daga Aliyu Usman taka lafiya da ɗan Asaba mai fata da Malam Umar Kamba ya wuri da Malam Umar babban tauki. Shi kuma Alhaji Umar Fureba Gashuwa cewa ya yi. Hakika muna goyon bayan gwamnatin Najeriya wajen yin kwakwaran bincike akan samun wannan gurɓataccen man na fetur da ke illa ga ababen hawa na 'yan ƙasar Najeriya. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce zai yi magana da takwaran aikinsa na rasha sarje lavrov a yau asabar game da abin da ake gani kamar rasha za ta mamaye ukraine blinken wanda ke magana a taron manema labarai a fiji ya ce idan shugaban rasha vladimir putin ya yanke shawarar daukan matakin soja akan ukraine za mu gaggawar sanya takunkumin kare tattalin arziki mai tsanani tare da haɗin gwiwar abokanan kawance da abokanan hudda a faɗin duniya wanda zai karfafa Ukraine wajen kare kanta, za mu karfafa abokanan mu na gabashi. Jiya Juma'a ƙasar Birtaniya ta bi sahun Amurka na yin kira ga dukkan 'yan kasashen waje da su fice daga Ukraine, yayin da har yanzu akwai hanyoyin kasuwanci da yin hakan. Ofishin harkokin wajen Birtaniya ya sabunta shawararsa jim kaɗan bayan da ministan tsaron ƙasar Ben Wallace ya tashi daga Moscow bayan tattaunawa da manyan jami'an fadar Kremlin. Estonia ma ta yi kira ga 'yan ƙasarta da su fice daga Ukraine cikin sauri saboda ƙara hadarin ɗaukan matakin soja daga Rasha. Jiya Juma'a mataimakiyar sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga mutanen Habasha da su ta wuta su maido da yarda tsakanin su sannan su fara ɗaukan matakan sulhu yayin da tashin hankali da ake yi a arewacin ƙasar ke ci gaba da haddasa wahalhalun gaske ga fararen hula. Amina Muhammad ta shaida manema labarai a harabar Majalisar Ɗinkin Duniya cewa a gani na babu yarda da juna a Habasha. Muna buƙatar samo hanyoyin da za mu tallafa ma ƙasar ɓangaren shugabanci da kuma mutane don su samu hanyar sake gina yarda tsakanin su da kuma sake maido da zaman lafiya tsakanin jama'ar su Hukumomin Taliban a Afghanistan jiya Juma'a sun ce sun sako wasu 'yan jarida na kasashen waje da takwarorinsu na kasar. a tabbakin su bayan mun tantance ko su waye wannan sarawar ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da babban kwamishinan harkokin 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da tsare 'yan jaridan a kabul babban birnin kasar. masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad baban lahafis da ya taya na gabatar da shirin da hailu haile wanda ya haɗa shirin Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.